Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 16 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. a jamhuriyar Nijar hukumomin ƙasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34 cikin hamada yau alhamis sake sa ran shugaban amurka barack obama zai yi balaguro zuwa birnin orlando jihar florida domin jajantawa yan uwa da dangin waɗanda harin da aka kai karshen mako ya ritsa da su a iraki kuma dakarun ƙasar sun shiga birnin faluja mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin daga hannun mayakan sa kan isis madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur abinda da yake cewa game da tsagerun yankin niger delta eh, muna losing production da kuma exports namu wanda muke relying upon eh, so kaga wannan zai kara dagula mana eh, eh, tattalin arzikin ƙasar nan daga batun mai sai na kiran da malamai suka yi a kan menene muna koke mu mutanen ƙasa baki ɗaya an matsu matukar matsuwa saboda hana shigo abinci cikin najeriya haka kuma muna da rahoto a kan wasu da ake zargi da laɓewa da neman taimako ga 'yan gudun hijira amma kuma suna wadata kansu sai grace alheri abdul za ta shigo mana da shirinta na domin iyali kana akwai karatu daga kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34 ashirin daga cikinsu yara ne da suke kokarin ƙetare hamada jaman gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rana ne da suka doshi arewa da fatan su kai ga algeria ko kuma turai ma'aikatar cikin gidan ƙasar ce ta bada wannan sanarwar gano gawarkin jiya laraba a cikin bayani da aka yi a tashar talabijin ta ce mata tara da maza biyar da yara ashirin ɗin sun mutu ne sakamakon kishirwa bayan da masu safarar mutane suka yi watsi da su cikin hamada har yanzu ba tantance ko mutanen yan wace kasa ba ce ƙungiyar kula da yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko wato yan cirani a ta ce adadin masu irin wannan tafiye-tafiyen ya ƙaru sosai daga yankunan da suke kudu da da sahara zuwa turai musamman daga kasashe da suke yamma da kuma afirka ta tsakiya yau alhamis ake sa ran shugaban amurka barack obama zai yi balaguro zuwa birnin orlando na jihar florida domin ya gana dangi da iyalan waɗanda mummunan harbin nan na mai kan uwa da wabi na mafi muni a tarihin amurka ya rutsa da su inda zai ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuka da wannan mummunan tarzoma. fadar white house ce baya ga ganawa da waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a harin da aka kai hakanan shugaba amurka zai kuma gana da 'yan kwana-kwana da masu aikin agajin gaggawa da suka kai ɗoki da kuma likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da suke jinyar mutanen na 53 da da suka jikkata a wannan hari a halin da ake ciki kuma hukumar take binciken manyan laifuka ta amurka da ake kira fbi ta ce matar umar martin wanda ya kashe mutane 49 a club din tana da masaniya game da harin kuma bata tuntubi jami'an tsaro ba masu taya masu gabatar da kara tabbatar da tuhuma za su yi nazari ko za a tuhumi matar maharin sunanta nur sahi, salman a halin da ake ciki kuma wakilan majalisar dattijan amurka 'yan democrat suna ci gaba da magana a zauren majalisar akan matakin da gabatar akan wata harka a majalisar tun jiya laraba har zuwa yanzu nan da zaman tilastawa majalisar baki daya ta yi wani abu akan dokar mallakan bindigogi. a iraki dakarun kasar sun shiga birnin fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sakan da ish ko kuma isis kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafatawa da isis a iraki da syria kanal chris gaba ya gaya manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta wurin salula jiya laraba daga bagadaza wannan farmaki yana zuwa ne a kuma daidai lokacin da wasu rundunonin tsaron kasar rundunar 'yar sanda a iraki da mayakan sa kai na kabilu da suke yankin ambar da sauran wasu ƙungiyoyin mayaka suke ci gaba da yi wa birnin falujan zobe domin hana mayakan da ish turo ƙarin makamai ko kuma tura ƙarin mayakan sa kai ko samar musu da kayan yaƙi mayakan ƙungiyar da ish ko isis suna riƙe da wannan birni kusan shekaru biyu yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc amurka tana kashe daga rasha da Syria cewa haƙurinta yana da iyaka daga nan ta yi kira ga kasashen da su mutunta yarjejeniyar tsagaitauta da aka cimma wacce take tangal-tangal sakataren harkokin wajen amurka john Kiri yana zargin rasha da gwamnatin Siriya da zaɓin abin da za su mutunta yarjejeniyar yayin da dakarun ƙasar suke ci gaba da kai farmakin domin kwace birnin aleppo birni mafi girma a ƙasar kuma wuri da hukumar kula da harkokin ilimi da kimiyya al'adun gargajiya wato unesco ta ayyana a zaman wuri na tarihi masakir ya ce mun bayyana a fili idan ba an yi mana bayani dalla-dalla kan manufar tsagaita wuta ba yadda dokar za ta yi aiki yadda za a aiwatar da ita waɗanda za ta shafa da yadda za ta shafe su ba za mu ci gaba da zura ido muna ganin shugaba asali na ci gaba da kai farmaki kan birnin aleppo ba yayin da rashi take goyon bayan wannan mataki in ji sakataren na amurka da alamun dai yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki cikin watan fabrairu ya ruguje ta ruguje babu wani ci gaba da ake samu na gudanar da shawarwari domin kafa gwamnatin wucin gadi da ake fatan za a fara aiki zai fara aiki daga ɗaya ga watan agustan bana Iran ta kai karar Amurka gaban kotun duniya domin kwato mata kudade da wasu kadarori da Amurka ta yi wa daurin talala kamar kimanin dala miliyan dubu biyu. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ne ba da sanarwar haka lokacin da yake magana ta talabijin jiya Laraba. Hakanan kotun ƙasa da ƙasa ita kanta ta tabbatar da cewa Iran ta shigar da ƙarar ranar Talata. a cikin watan afrilun bana ne kotun kolin amurka ta yanke hukuncin cewa za a yi amfani da kudaden wajen biyan diya ga waɗanda harin bam da aka kai kan barikin sojojin amurka a lebanon a 1983 ya ritsa da su da kuma wasu hare-hare da aka danganta da ita ƙasar ta iran idan ta musanta cewa tana da hannu a harin daga nan ta yi watsi da hukuncin kotun ta bayyana shi a zaman sata a halin da ake ci kuma wata mace yar asalin iran wacce a halin yanzu kuma yar birtaniya ce da hukumomin iran din suka tsare yanzu mahukuntan kasar suna tuhumarta da yunkurin hambare gwamnatin kasar labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka amurka To bari mu faro rahotannin da rahoton da sakataren kungiyar masu arzikin man fetur yake cewa akwai bukatar a sake duba batun matsalar faduwar darajar mai a kasuwannin duniya da kuma maganan 'yan yankin Niger Delta. ya ce akwai bukatar katun ta natsu game da yadda darajar mai da kuma iskar gas ke ma kara faduwa a kasuwanni domin tinkara wannan matsaloli ba wai kai ga opec ba kai hama da batun man fetur da kuma iskar gas we can once again have a very strong united opec that will take up the challenges that are currently being faced uh, not only by OPEC but the international oil and gas industry. Kuma na san ƙasa ta Najeriya za ta duk wani mai yiwuwa gani an samu wakilci na gari. But I'm confident under the leadership of uh, President Muhammad Buhari and his uh, able lieutenant the Minister of Nigeria will continue to play that constructive role even in a stronger fashion. going To sai dai kuma da ya juya game da hare-haren yankin Niger Delta, sabon sakatare janar na kungiyar OPEC din ya kuwa nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu a yankin. Wayannan mutanen eh, na san ana ta meetings iri-iri yadda za a yi a shawo kan matsalar nan domin in ba haka ba ba wai kawai faduwan farashin mai ba yake affecting nan ba har da fashe-fashen bututun mai da ake ta yi domin eh, muna losing production da kuma export namu wanda muke relying upon eh, so kaga wannan zai kara dagula mana eh, tattalin arzikin kasar nan amma muna da confidence akan cewa matakan da gwamnati ke ɗauka yanzu zai shawo kan na matsalar insha Allah. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa yanzu haka wasu na ganin gwamnatin kasar ba da gaske take ba wajen dakile ayyukan tsagerun yayin da wasu kuma ke yaba bisa matakin sasantawa da shugaba buhari ke dauka a yanzu sardaunan jimita alhaji muhammadu haladu dankwai masanin tattalin arziki da kuma harkar tsaro ne a najeriya in ka duba lokacin da raduwa da ya zo fawa ba ba su amnesty ba mutane ne masu neman adabar turanci ake cewa fast money so they want to get rich quick the same thing sun fito sun dauka baba go slow ne wanda shi a a na civilian president inda yana kakin sojansa ne da ban samu akwai wani wanda zai bude baki magana ba sa'annan ka tuna ka akwai wani daga Niger Delta ba ma wani ba eh, a da kubo cewa ya ce an zaɓi buhari jini zai malala yau ina yake an ba da an ba da arrest warrant na tampolo ni dai na ga social media ma ya gudu ya shiga libya so a duk duniya security is number one sa'an anybody that raise an arm against the state is a treason and is punishable by death yan boko haram da suka zo nan suka yi ai a cikin shekara ɗaya ne kwashe nasu ina suke yanzu yunwa ma kadai ya sa sun fito wannan mako na zuwa ne yayin da a addini da kuma na al'umma ke yin kira ga 'yan fafutukan Neja Delta da su maida da wukaken su cikin kube. Sheikh Abdullahi Balalau da ke zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya na mako cikin waɗanda ke wannan kira. Su ma su daina abin da suke yi domin Najeriya ta zauna. Su ma su gane Najeriya nan ita ce alkhairi gare mu domin da dukiyoyin 'yan Najeriya aka haɗu aka nemo dukiyan da ke Najeriya da dukiyoyin 'yan Arewa aka nemo man fetur da ke najeriya haka nan kuma man fetur da ke najeriya na 'yan kudu ne da 'yan arewa wannan shi zai taimaka wa zaman lafiya mu dage da addu'a allah ya zauna da najeriya lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To mun gode Ibrahim Abdulaziz daga batun mai sai na kulle bakin iyakoki kwanaki biyu bayan sarkin musulmi mai alfarma alhaji muhammadu sa'ad na uku shida gwamnan sokoto suka roƙi gwamnatin tarayya akan buɗe bakin iyakokin da ake shigo da abinci yanzu ma malamai sun sa baki kamar yadda sheikh dahir bauchi ya yi wannan roƙon a cikin rahoton da isa lawal ikara aiko mana tsananin tsadar abinci da wahalhalun da wasu 'yan ƙasa ke yawan kuka da su game da rashin abinci a wannan ƙasa ya sa wasu shugabannin addini sun fara kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara waiwayar dokan nan da ta sa iyakokin kasar wajen shigo da kayan abinci wannan kasa. Sheikh Dairu Usman Bauchi ya ce duk da yake akwai bukatar addu'a ga shugaban ƙasa amma fa lokaci ya yi a waiwayi waccan doka ta rufe bodojin wannan ƙasa. Bayan mun yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya gama hutunsa ya dawo ya same mu lafiya muna koke mu mutanen ƙasa gabaki ɗaya an matsu matukar matsuwa saboda hana shigo abinci cikin najeriya idan waɗansu ne suka bada wannan shawarar ba ji daɗin shawarar ba a sake tun da annabi masallallahu alaihi Allah ya ce masa rika shawara wa shawirhum fil amri kuma akwai sura musamman a Qur'ani sunanta suratu shura suran yin shawara ah, abin da ake kiransa siyasa mutane ne mutanen ƙasa za su yi kukan wani abun alheri da suke so a kawo musu ba za su iya kawowa ba sai an samu gwamnati akwai wani sharrin da suke so a ture musu ba za su iya turewa ba sai an samu gwamnati to yasa wasu mazaje sunan su yan siyasa su zo su tsaya a gaban mutane in kun zaɓe ni na zama gwamnati duk alherin da ya gagare ku samu wani zan kawo muku shi duk sharrin da ya gagare ku turewa zan ture muku shi to yanzu dai an matsu waɗanda suka zaɓi gwamnatin nan wajen kashi saba'in arba'in da biyar suna cikin wahala yanzu suna cikin matsuwa saboda haka muke roƙon ah, gwamnati a buɗe hanya a shigo mana da abinci kamun lokacin da za mu yi noma mu samu namu abincin mutumin da yake jin zawoyi fa ba za ce masa kai haƙuri a tona maka shadda ba ana cikin wahala saboda haka Eh, muna roƙon gwamnati a buɗe a shigo da abinci in mun yi noma mun samu abincin mu to sai a tare ƙasa a gyara ƙasa abinda muke roƙo kenan mun yi wannan magana ne da harshen mu gaba daya muna roƙo a haka ɗin Allah ya ba lafiya da zaman lafiya. Shi kuwa Sheikh Dr. Ahmad Gumi cewa yake irin halin da aka tsinci kai a ciki a wannan ƙasa na buƙatar dai a ci gaba da haƙuri. Wani irin tsari aka shigo ne wanda yake sai ya ɗauki lokaci kafin a fara ganin a amfanin shi saboda haka mutane dole su hankuri aka ce inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusran tare da tsanani akwai sauƙi guda biyu saboda haka mutane su sa hankuri a cikin al'amarin su insha Allahu Allah zai kawo sauki sannan hakuri da afwa da tausayi domin ka ji tausayin wani Allah zai kawo wanda zai ji tausayin ka saboda haka mu so juna mu rungumi juna mu taimaka wa juna amma mu ba ilimi mahimmanci ilimin nan kuma ilimin addini domin shine zai nuna maka hanyar da zaka ji daɗin rayuwar duniya da lahira kafin uh, ilimin kimiyya shi ma yana da mahimmanci uh, domin in babu shi kuma al'umma dole ta samu nakasi a cuce ta. Tun bayan rufe iyakokin kan tudun da ake shigo da abinci ƙasa Najeriya ne dai farashin abincin ya tsawwala. Abin da ya jefa wasu 'yan ƙasa cikin jafa'in da suke ta faman kuka. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya To an gaishe ka Isa Lawal Ikara. Yanzu haka dai kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya ce za a gano mutanen nan masu sama da faɗi da kuɗin da suke neman taimakon a madadin 'yan gudun hijira. Bayan sanatoci ba su cimma matsaya ba a kan inda za a ajiye hedkwatan hukumar raya yankin jihohin arewa maso gabas. da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita, ga abdulwahab muhammad ƙarin bayani a cikin wannan rahoton tun da farko wakilan majalisar dattawan sun yi yunkurin kafa hedkwatar hukumar raya yankin arewa maso gabas din a birnin abuja amma hakan bai yiwu ba kamar yadda sanata ali wakili mai wakiltar bauchi ta kudu ya shaida mini a tattaunawa mu da shi kan batun an yi zama ne akan doka da majalisa ke so ta aiwatar na kafa wannan ɗaya daga cikin dokin kuma kasan sai ya nuna ina ne za a je ci akwai wasu suma wanda yake suka bullo daga kaman jihar borno wanda ya gwada cewar nan ne ma ainihin cibiyar 'yan boko haram ke tuwaye a sa wannan cibiyar a jihar borno garin maiduguri ba ka ganin kyautuwaye ku samu wannan matsaya ku amince a maimakon wannan ya tashi ya ce ga wurin da yake so a sa ga wannan shi ma ya ce ga wurin da yake so a sa eh, ala abu ne wanda za a iya a samu matsaya amma kamar yadda ka sani abu ne na wuce ne na al'umma kowa ya je ya kulci al'umma hakkinka ne ka faɗi menene ra'ayin al'ummanka sai dai bincike ya ruwaito cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata aliyu dume ya shawarci sanatocin arewa maso gabas din da su tattauna a tsakaninsu domin cimma matsaya kan kowace jiha ta cancanci zama headquarter hukumar raya yankin arewa maso gabas din to a wata sabuwa kuma kakakin majalisar wakilai barista yakubu dogara ya bayyana tsoronsa kan yadda wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke neman kudade da sunan za su taimaka wa al'ummar arewa maso gabas din inda ya ce a saninsu ba su san inda waɗannan kudade suke zuwa ba sannan ya ci gaba da cewa mu shi ne abinda ngo suke yi ana tattara kuɗi a sunan north east ko wasu ma a najeriya wanda su yi a kan za su tara tara kuɗi su taimaki mutane north east amma ba mu ga wannan kuɗi ba mu san inda aka shigar da wannan to mu muna ganin idan muka kafa wannan eh, hukuma ehm, za ta zauna ne turu eh, kudin da ke shigowa ma jihohin da ke wannan yanki da dan sami kaso kaɗan daga ciki da kuma duk abin da ke shigawa a sunan mutanen arewa maso gabas da zama cewa sun bi diddigin wannan kudin kuma sun saka ido a tabbatar cewa ba mu cutu ba. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi. sarkin baiwa kuma mai sama yayo kabilo da dama mun fi da zuma ya hora baiwa To, mun gode Abdulhab. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha tara. Ga kuma shirin mu na gaba. Ya Allah, ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Rundunar sojin Najeriya ta ce waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. sun sace waɗansu mata a ƙauyen kuntuva na ƙaramar hukumar dambuwa ta jihar borno ranar talata wani lamari da ke ƙara ta da hankali gani ci gaban da rundunar tsaron najeriya ke samu a yunkurin kakkaɓe ƙungiyar da kuma ƙwato waɗanda take garkuwa da su musamman mata da ƙananan yara da allah kaɗai ya san adadinsu kafin ceto amina in keki makonni uku da suka gabata wannan shirin ya yi hira ta musamman da ɗaya daga cikin matan da suka kubuta daga hannun ƙungiyar boko haram bayan ta shafa sama da shekara ɗaya a hannunsu inda aka yi mata auren dole ta kuma kubuta da tsohon ciki. Wakilin Masanusa Adamu ya tambayi wannan baiwa Allah da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro ko ta ga 'yan matan sakandaren Chibok a cikin shekara guda da ta shafe a jejin Sambisa sai ta bayyana cewa. Eh akwai wanda dai na haɗu da ita lokacin mun yi taɗi, taɗi ne a kawo ga taɗi muna zama a ƙarshen bishiya. Na ce mata ‘yar uwa ta ke ne ana ce da ke ana ce da ku ‘yan matan cibok Sai ta ce mini eh ita ce. Sai na ce me kike da suna ke dama tun dama ke musulum ne ko ke kristan Ta ce ita kristan ne amma yanzu fa an canja miki suna ne? Sai ta ce eh an canja min suna amma suna na da comfort ne amma yanzu na yi aure to da muna sha shakuwa da su haka da suka gani mu din muna kulle kulle muna furci a ganin su sai suka zo suka raba mana wajen zama aka shigar da su ciki cikin cikin cikin daji kusa da imam mu kuma aka zuba mu a baki bakin sambisa to ban sani ba mu a nan da muke cikin gari muna samun labari mutanen eh, boko haram dinnan suna zuwa su ɗibi kayan abinci da sauransu su kai zuwa sansanin bisa to ta ya kuma kike cewa kamar abinci yana muku karanci ko baya bayan nan ne abinci ya yanke ko kuma tun da haka kuka samu baya bayan nan ne abinci ya kasa da sojoji suka shiga suka yi kone kone har da abinci suka kokona to sai an fara shiga karancin abinci duk da haka kuma suna shiga wani gefe ta can gefen dutse suna shigawa ta bayan dutse suna shiga ɗebawa. Yanzu kafin nan mu je ga a yadda kika kika bar san bisa. Za ki tuna da wasu daga cikin matan da kuke zaune tare da su a wannan sansani da su. Mataye yan matan cibi eh, ko mataye haka. Mataye dai kawai. Mataye dai barin iya gaya maka adadin su ba domin suna nan da yawa. Akwai matayen bama, akwai na madagali, akwai na goza, akwai har da yan matan mubi ma a can. Wato suna sunan su barin iya sani ba domin ba a bar mu ko da yaushe muna takure ba a bar mu sha iska balle ma har ka yi tambaya tambaya sai dai ka ji a ce maka wannan ir gari kaza wannan ir gari kaza kuma yare daban-daban akwai a can lokacin da kuke sansanin san bisa kuna jin rediyo da sauran eh manyoyin su suna ji duk abin da ana yi a kasan adamawa suna ji ke ma da kike zaune a sansanin yan gudun hijira ke ma an miki aure ne a can din mm. eh sun yi min aure me sunan mijin naki sunan shi bana to yanzu ina mijin naki ke yana can ko dai yana can to ban sani ba da yake kina ce an miki aure ya kuke zaman auratan yare aure to su dai a yanayin zaman auren su za su zo in kaman kin yi musu taurin kai za su yi miki duka in sun zo neman kwanciya da mace in kana musu taurin kai sai su nuna maka wuka da bindiga in ka ki kwance da su sai su yanka kaka ko kuma sai su ji maka sai su yarda kai to yanzu da kika iso nan fa a kina da juna biyu ne ko kuma kin aihu da su a zaman shekaru ɗaya shekara ɗaya da kuka yi da yan watanni da su sai dai yanzu ne da ina da juna kina da juna biyu kamar wata nawa ina da juna wata takwas da wannan to yanzu idan kika zauna bayan kin kubuta daga hannun na mutane wani irin tunani ke zuwa ranki ya kike ji na jin komai sai dai ina roƙon Allah Allah ya mai da ni a gurbi na na da ma Allah ya kunce ni lafiya in kama Allah na da hannu biyu da shi Allah ya kubciyar da ni a hannunsu. Gaskiya ne aka ce mayakan Boko Haram din nan suna baku wasu magunguna ku sha ko jinin mutane saboda ya juya hankalin ku kuma ku taya su wannan faɗa. Mu kan ba su yi mana ba amma ma 'yan matan cibak sun ba da dibino sun ce. To dabino kawai babu wani abu ko? Suna haɗawa da wani abu ba mu san ko da mene suna haɗawa. E to bayan da suka ci ya kuka ga yanayin su. Sai suna canja hali. Kamar ya? Kamar abin da suke yi wato ya shiga zuciyanka kai maka je ka yi yaƙi. Kamar 'yan matan Chibok da suna tafiya ko na bakin waken nan ai su ma ba a hankalin su ba wato an ba su dibinon din ne sun ci shine ya canja musu tunanin su ba sa kara tuna da iyayen su ba sa kara da komai na duniya sai dai suna tunanin su je su kashe mutum to yanzu daga karshe wani irin sako zaki baiwa gwamnati saboda sauran yan uwa da kika bari a baya ba samu sun rigaya sun kubuta ba har yanzu ni dai a gaske sakon da zan iya bayar sai dai a dage da addu'a Allah ya fitar da su kamar yadda ya fitar da kin ce sojoji sun fara shiga san bisan nan sun shiga ba na wasa ba ma a shigan fara farin su ma sun yi aikin da Allah yake so domin sansani guda bakwai suka kona sun kona fes gurin abinci sun kara sun kona inda suka zuba makamai biyun shi sun kokonar da motocinsu ukun shi sun yi kashe-kashe rayuka hatta har da mata ma akwai matan da an taba ɗebawa an kawo su amma dai ban san wani gari aka kawo su ba <coughs> amma akwai matan da da suka shiga sun ɗeba mata da yara bayan haka kuma sun kakkashe mata wayanda suka yi taurin kai sun ce ba za su shiga mota mota ba aka kakkashe su a gurin aka bar gawansu a laifin gaske dai sojoji sun fara taimako kuma a daɗa da a kara musu addu'a Allah ya taimake su akan talakoki. To amin suma amin da kuma fatar yunkurin da na tsaron Najeriya zai kai ga ceto dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke tsare da su da suka hada da ɗaruruwan mata da ƙananan yara. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin masanusa Adamu da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma cuba Diodone da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To madalla yanzu kuma ga karatu da Kur'ani mai tsarki. sunana aliyu hassan madrasatul mas'udiyya littahfiz alquran wa tarbiyat wa ta'lim sakkwato أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم to Allah ya karba kafin makarkare ga labarai amma wannan kara takaice. baturin 'yan sanda a gundumar orange a jihar florida da kenan amurka inda wurin yawon shakata wannan na zamanin nan da ake kira disneyland yake jerry demings ya ce an gano gawar yaron nan dan shekara biyu da haihuwa da kada ya kama ya kashe a daren talata babban jami'in 'yan sandan ya gaya manema labarai jiya laraba cewa an gano gawar yaron mai suna len graves baki ɗinsa a daidai wurin da kadan ya ja yaron baturin 'yan sandan ya ce kadan ya kashe yaron ne kawai ta wajen nitsar da shi cikin ruwa yaron da uwayensa daga jihar nebraska da ke nan amurka duk sun je florida ne hutu a nijerar hukumomin kasar sun ce sun gano gawar mutane 34 ashirin daga cikinsu yara ne suna kokarin ƙetare hamada jaman gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rani ne da suka doshi arewa da fatan su kai algeria ko kuma turai yau alhamis sa ran shugaban amurka barack obama zai yi balaguro zuwa birnin orlando a jihar florida domin ya gana da dangi da iyalan waɗanda mummunan harin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin amurka ya ritsa da su inda zai yi ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuka da wannan mummunar tarzoma a iraki dakarun kasar sun shiga birnin faluja mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sa kan isis kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi ya bayyana to ma da lada ta kai ta labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalai da yan uwan Alhaji Murtala Rabiu da ke gwandurar Kaduna na rasuwan yayansa Alhaji Mustapha Rabiu Allah ya kara hankurin wannan rashi yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu injiniya Zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin